Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da haɗuwa da 'yan uwa ɗalibai a wannan makaranta ta Ahmadu Bello University Jariya makaranta mai ɗimbin tarihi a wannan dare na Juma'a wanda shi ne daren goma sha bakwai ga watan Sha'aban shekara ta 1439 wanda wannan rana ta a wannan rana ta alhamis kenan wacce ita ce za ta zamanto ranar uku ga watan mayu na shekara ta 2018 mun taro a wannan guri domin karantarwa wacce wasu daga cikin yan uwa suka kyautata mana zato ita jami'ar abu jami'a ce wacce take tana da tarihi na malamai da sauransu da ilimin musulunci waɗanda kuma suka asasa jami'ar musulmai ne kuma suna ba wa addinin musulunci a mahimmanci in banda dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce balle ko an yi walau aya sannan kuma ya nuna mana falalar neman ilimi da kuma ba da wani abu daga cikin ilimi ko ya yake to bai kamata a ce mun amsa wannan gayyata da kuma wannan nema da aka yi mana ba amma dai kasancewar kyakkyawan zato ne da kuma ta wani wajen umarni ne daga manyanmu to wannan yasa babu laifi idan mun dan ba da yan gudunmawa cikin dan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu wanda yake dan kaɗan yau insha Allah ta'ala bayaninmu da kuma gabatarwarmu za ta kasance ne akan mahimmancin neman ilimi da kuma ƙa'idojin da mutum ya kamata ya bi wajen ya samu ilimi na shari'a da kuma ilimin da yake na duniya daga nan kuma insha Allah ta'ala za mu ba da sanarwar littafin da ya kamata mu fara da izinin Allah subhanahu wa ta'ala madaukaki ilimi yana da daraja kuma duk duniya ba wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala zai baka wanda ya fi Allah subhanahu wa ta'ala ya baka ilimi Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da zai halitta dan adam sai yake cewa da mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya halifa a bayan ƙasa qalu ataj'alu fiha su da fiha yanzu ya Allah za ka sanya mana wanda zai ɓanna a bayan ƙasa kuma ya zubar da jini sai Allah ya ce inni a'lamu ma la alamu. ai ni na san abin da baku ku sani ba ya Allah subhanahu ta'ala ya so ya fifita wannan halittar. sai ya fifita ta da ilimi kamar yadda yake cewa cikin suratul baqara din dai wa allama adam al asma'a kullaha Allah ya sanar da annabi adam sunayen abubuwa gaba daya kuma aradahum ala al mala'ika sai ya gabato da su ya bujiro da su ga mala'iku sai ce an bi bi'uni bi asma'i ha'ula in kuntum sadiqin ku bani labarin sunayen waɗannan abubuwan in dai har da gaske kuke cewa ba zan halicci halittar da katiku ba me masu tafsirin jalale da suke cewa game da wannan ayar Allah ya sanar da shi sunayen abubuwa duka hatta al-qas'ata wal qusayya wal faswata wal qusayya mana Allah subhanahu wataala saboda mubalaga wajen yadda malamai suka faɗa cewa Allah ya sanar da shi sunan abubuwa duka suka ce Allah ya sanar da shi sunan babban ƙwarya da ƙaramar ƙwarya wal faswata wal qusayya abin da ake nufi da alfaswa ta wal kusayya mana Allah ya sanar da shi sunan babbar tuta da karamar tuta saboda su nuna cewa komai da komai Allah ya sanar da shi na sunan abubuwa shi ma kuma Allah ya ce kullaha kaga kul tauhidi ne tare da cewa iya ko da wa allama adam al asma'a yace to zai nuna ya sanar da shi komai tunda alif da lam din a wajen malaman nahawu listigraqil jins ne to kaga bayan ya sanar da shi wannan ya ce da mala'iku su faɗa inda gaske suke ba za a samu wanda ya fi su ba da suka kasa faɗa sai kawai Allah madaukakin sarki ce su masa sujjada sai dina aliyu Allah ya ƙara masa yarda yana cewa ya ishi ilimi ɗaukaka duk mutumin da aka danganta shi da ilimi yana murna ko da ba malami ba ne ya ishi jahilci ƙasƙanci duk mutumin da aka danganta shi da jahilci yana bakin ciki ko da jahili wani daga cikin mawaƙan larabawa yana cewa rayutul ilma sahibahu sharifun wa in walalatu aba'un li'amun wa laysa yazalu yarfa'uhu ila an yu'azzima qadrahu al-qawm kiram falawla al-ilmu ma sa'ida an-nufus wala urifa al-halal wala haram naga duk mutumin da yake da ilimi za a ganshi madaukaki ko da ko iyayen shi makaskanta ne ilimin ba zai gushe ba yana ɗaukaka shi har sai manyan mutane sun girmama shi in ba da ilimi ba to da wasu rayuka ba su daɗi ba kuma da ba a san halal da haram ba annab sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi yana cewa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu bihi tariqan ila aljanna duk mutumin da ya bi wata hanya wacce yake neman ilimi a wannan hanyar to Allah subhanahu wataala zai zamanto cewa ya sauwake masa hanyar shiga aljanna yana cewa wani hadisin malami da yake koyar da ilimi hatta tsuntsun da yake sama da kuma eh, kifin da yake ruwa dukkansu suna nema masa gafara yana cewa duk mutumin da ya fita neman ilimi to yana kan hanyar Allah har ya dawo a wani hadisi mai girman falala annabi sallallahu alaihi wa sallam haddaran tsuwa ya hada yace fa wallahi la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humri ni'am na rantse da Allah mutum ɗaya ya zamanto ya shiri ta hanyar ka ya fi maka da ya zamanto cewa an baka a jajayen raƙuma mana kamar yanzu ce an ba ka manyan motoci duk da cewa neman ilimi yana da daraja yana da mahimmancin gaske sai dai ilimi yana buƙatar ƙa'idoji da yawa za ka ga mutane suna fara neman ilimi sai ka ga ba su kai inda ya kamata ba ko kuma ka zan su rabin malamai ko kuma ka ga ilimin ya zama ba mai albarka ba wani lokacin da yawa za ka ga kamar yadda ake cewa ana baro shiri ne tirani zai zai to an bar shiri tirani wannan sai ya jawo dalilin da zai sa a samu shila akwai ƙa'idoji da yawa da za su taimaka wajen ya zamanto ba a baro shirin ba tirani daga cikin abubuwan da suke taimakawa wajen samun ilimi mai amfani yadda ya kamata abu na farko shi ne mutum ya tsarkake niyyarsa ya zamanto yana neman ilimin sani ne dan Allah kar ya zamanto yana neman ilimi ne don wani dalili na duniya lallai yana da kyau kowa ya dinga tuna cewa ilimi ibada ne kuma dukkan ibada tana bukata a yi ta dan Allah Allah madaukakin sarki a cikin suratul bayyina yana cewa wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu din ba umarce su ba sai dai su bauta wa Allah suna masu tsarkake addini zuwa gare shi Allah a cikin hadisul qudsi yana cewa ana agana shuraka wa an shirk man amila amalan ashraka fihi ma iya ghairi taraktuhu wa shirkahu ni ne mafi wadatan masu tarayya daga barin tarayya duk mutumin da ya aiki haɗa ni da wani to zan bar shi aikin saboda wadata saboda haka magabata na gari suka kasance suna jaddada niyyarsu a rawato daga sufiyan yana cewa ma'alantu shay'an ashaddu alayya min niyyati babu abin da nake fama da shi kamar niyyata wasu daga cikin magabata in ya fito zai yi darasi idan ya samu cewa waɗanda suka halarci darasin suna da yawa sai ce ya fata saboda yana ganin yawan waɗannan mutanen zai iya taɓa ikhlasinsa kamar yadda ibnu jama'a ya kawo a cikin littafin sa tafsiratu idan mutum yana neman ilimi amma ya ga ilimin bai tsarkaka ba to ya ci gaba da nema saboda musamman irin da wannan zamunan namu na ƙarshe da ya zamanto an haɗa neman ilimin addini da samun certificate zai yi wuya ya zamanto mutum ya zamanto yana da cikakken ikhlasi a lokacin da yake neman ilimi sai dai daga baya ikhlasin ya tabbata saboda lokacin da kake neman ilimi kana department of islamic studies ko kana department of arabic ko kana department of islamic law za ka dinga so ka ci distinction ko ya zamanto ka fi wani duk wanda yana daga cikin abin da yake na ikhlasi to amma kar wannan ya sa mutum ya neman ilimin saboda Allah zai iya sauke masa ikhlasin daga baya kamar yadda ibnu jama'a ya rawaito daga dara ukuli yana cewa talabna ilma li ghairillah fa aba an yakuna illa lillah mana mun nemi ilimi ba da Allah ba amma daga bayan ilimin sai da ya dage ya zama saboda Allah subhanahu wata'ala yana daga cikin ka'idoji masu mahimmancin gaske idan mutum yana so ya samu ilimi yadda ya gabata shine mutum ya dinga barin zunubai duk lokacin da mutum yake neman ilimi amma yana kallon haram yana jin haram to ilimin ba zai samu albarka ba kuma zai iya yiwuwa ma ya zamanto bai samu ma ilimin ba in ka kalli magabata na garza ga irin yadda suke nisantar haram saboda rashin wannan haram ɗin da kuma rashin aikata zunubai yana taimaka musu wajen samun ilimi lokacin da imamu shafi ya je wajen imamu malik karatu sai imamu malik ya ga yadda allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi kaifin kwakwalwa da kuma basira sai yake cewa da shi inni ara annallaha qad alqa ala qalbika nuran sai mu bi zulmatil ma'ati tabbas ina ganin Allah ya jefa wani haske a cikin zuciyarka da haka kakka disatar da shi da duhun a zunubai kamar yadda aka rawaito Imam imamul haramain al-juwayni ɗaya daga cikin manya-manyan malaman usul wanda shine ya sanya tubali na farko na ilimin maqasid shari'a sannan kuma littafinsa yana daga cikin littattafai guda hudu waɗanda ilimin usulun fiqh gaba ɗaya yake koma zuwa gare su sannan babu yadda za a yi tarihin mazhabin shafi'iyya ya zamanto ya cika ba tare da kayi magana a akan imamul haramai aljiwaini ba lokacin da aka haife shi tun da aka haife shi mahaifinsa ya sa ran yana so ya zama malami tun da aka haife shi mahaifinsa ya sa rai so yake zama malami saboda haka ya killace shi a wani guri na daban ya sanya baiwa tana bashi nono ya kuma yi alkawari da ita cewa kadda shi wani abu sai abin da ya kawo musu saboda haka da yake shi ma mahaifin nasa malami ne ranar nan ya zo sai ga alamar fuskar yaron ta canza sai ya tambaya ne ya faru sai ta ce mata ai wata mace ce ta shigo gidan nan sai ta ba shi nono saboda haka ya daga yaron sama sai da ya amayar da nuna saboda tsoron bai san abin da ta ci ba wannan ya sa allah maɗaukacin sarki sai da ya cika masa burinsa saboda wannan yaran shi imamul haramainu juwaini ɗin da aka yi masa haka shi ne ya zama malami shi ne farkon wanda ya kasa fi zuwa abubuwa guda biyar kiyaye addini kiyaye rai kiyaye tsatso kiyaye hankali da kuma kiyaye dukiya sannan kuma kamar yadda na gaya muku littafinsa al-burhan fi usulul fiqh yana daga cikin littattafai guda hudu malamai suna cewa kusan ilimin usulul fiqh gaba daya yana komawa ne zuwa ga ga littattafai guda hudu daga ciki akwai al-mustafa na imam al-ghazali muhammad bin muhammad al-ghazali wanda ya rasu shekara ta 505 da kuma littafin al-burhan fi usulul fiqh na imam al-haramain al-juwayni shine wannan yaran wanda ya rasu a shekara ta 478 akwai wani malami wanda waɗanda suke karanta fatoyin manya-manyan malaman saudiya za su sai shi wani abdurrahman bin jibril Allah ya masa rama mun je karatu gidansa a shekarar 2010 a lokacin yana da shekaru 77 a duniya yake ba mu labari yake cewa akwai wani mutum a duk sannan ya ruƙiya sai aljani ya fita kuma aljanin ya fita baya dawowa wannan ya sa har mutanen garin suka fara kofanto a kan shi suna ganin cewa akwai alamar cewa yana yin wani kulumboto a lokacin da yake yin wannan rukiya saboda haka sai suka je har gida suka same shi suka tambaye shi wai menene dalilin da ya sa shi inda ya ruƙiya aljani sai ya fita kuma baya dawowa shi kenan kawai sai ce ku biyo ni dama jaki ke hawa ya hau jaki shi sai su biyo shi suna biyo shi ya je ya nuna musu wata gonarsa ya ce wannan gonar da kuka gani iya abin da ya fito a cikin gonar shi na ke ci duk abin da ya zo daga hannun mutane ba na ci na ci wani ne iri da wani shi yana suka ce hau jakin ka ka tafi saboda haka galibi in mutum yana aikata zunubi hakan zai haramta masa samun alkhairin samun ilimi kamar yadda malaman waɗanda suka karanta science malaman musulunci wanda suka karanta science suka faɗa shi ne duk lokacin da mutum ya ci abinci to akwai abin da yake narkar da abincin wanda yana rarraba yana kowace gaba abin da take so to duk lokacin da ya zama gaba ya zamanto cewa haram ne ya same ta to sai ya zamanto ba za su iya aikin alkhairi ba shi yasa yanzu a ga mutane da yawa in aka kunna whatsapp ko aka kunna fim din hausa ko kuma wani abu zai iya awa biyu awa uku yana kallo amma inda za a fara karatun addini don aka wuce minti talatin zai fara duba ago ko sallah ce in liman ya kai minti goma yana yi zai iya gaya wa limamin bakan magana idan aka fito amma inda za a yi awa biyu ana duba facebook ko wani abu ba zai kashi ba wannan jini yana daga cikin tasirin zunubai da mutum yake aikatawa ta yadda duk lokacin da mutum yake aikata zunubai za su haramta masa samun ilimi za kuma su haramta wa gabar ya zamanto cewa ta iya aikata alkhairi sai dai ta fi kwarewa wajen aikata aikin shari kamar yadda al qayyim ya faɗa a cikin littafin sa adda'u wa dawa ko kuma al-jawabul kafi liman sa'ala an du'a shafi yake cewa misalin zunubi kamar misalin wanda ya ci abinci ne mara kyau ya bata mai ciki to inda za ka mai abinci mai daɗi ma ba zai iya ci ba to haka ma mutumin da ya aikata zunubi shi ma idan ka kawo mata shi ma idan da za ka kawo mata. a da'a ba zai iya aikata ta ba abu daga cikin ƙa'idoji waɗanda za su taimaka kawo mutum wajen haddace ilimi da kulawa da shi yadda ya kamata shine mutum ya zama cewa yana yin aiki da ilimin shi kamar yadda bakar abu zai ya kawo a cikin littafin sahihul alibin ilm daga ɗaya daga cikin magabata yana cewa hatafal ilmu fil amal fa in ajabahu wa illa tahal ilimi yana kiran aiki in bai zo ba kawai sai ya kama gaban shi kamar yadda hassan basari yake cewa ana so ɗalibin ilimi kai ya zama kamar fitilla kaga fitilla idan ka kunna ta in ka taɓa ta zaka ji ta da zaki amma kuma tana ba wani haske saboda haka in mutum ya rawanto in ya haddace ilimi yana aiki da shi hakan zai taimaka maka wajen ya zamanto cewa ya haddace ilimin da kyau Imam ahmad bin hanbal kamar yadda aka rawaito daga wajen shi yana cewa ban taɓa haddace hadisi ba ba sai na aiki da shi ko da su ɗaya ne ya ce na taɓa haddacewa annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya taɓa yi masa ƙaho ya ba shi dinari ni ma na kira wani ya min kaho na ba shi dinari kaga wannan ya taimaka imamu ahmad wajen haddasa hadisai kamar yadda aka rawaito ranar da ya mutu abu zur'a yake cewa da ɗansa abu ka ya fazu alfa alfi hadisi nawa kenan na miliyan ɗaya babanka ya haɗa hadisi miliyan ɗaya so duk lokacin da ya zamanto kana karanta abin nan karatu kuma kana neman eh, aiki da wannan abin nan ɗin to wannan zai taimaka ma ya zamanto ka haddace daga cikin ka'idoji waɗanda za su taimaka maka wajen samun ilimi mai nagarta shine mutum ya dinga neman taimako a wajen Allah lallai mutum ya dinga tuna cewa ilimi falala ce daga Allah yan haka ya dinga yawan neman taimako a wajen Allah subhanahu ta'ala Allah mana kuke sarki a cikin suratul nahl yana cewa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah shi ne wanda ya fito da ku daga cikin iyayenku mata la ta'lamuna shay'an ba ku san komai ba wadda ala lakum sam'a wal absara wal afida dan haka duk wanda ka gani a duniya jahili aka haife shi yana daga cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake yi kullum Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan ya Allah ina roƙonka ilimi mai amfani wannan yasa wasu daga cikin magabata idan suna karanta mas'ala ta ilimi idan suka kasa gane wani abu sai su ta istighfari Suka ga Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗa musu fahimtar wannan matsalar yadda ya kamata yana daga cikin ƙa'idoji da yawa da za su taimaka maka wajen samun ilimi shine tura wahala da yawa ina faɗa cewa yana daga cikin dalilan da ya sa 'yan kudu suka fi mu yawan daktoci da yawan profesor saboda tura wahala sun fi mu tura wahala wajen neman ilimi za a ga mutum ya taho da jinsinsa guda ɗaya da kuma t-shirt ɗin shi guda biyu ya zo yana da ko a kaso kurmi yana yin karatu kila mahaifiyar shi a can tana soya kosai ko kuma tana yin wani abin tana taimaka mata amma mu in ban da shekarun nan na ƙarshe za a ga mutum da ya gama diploma sai ce bari ya ɗan fara aiki ya tafi da albashinsa kafin ya fara digiri saboda yana tsoron jin wahala mai talibin mutalin tariqut ta'allum yi bayani sosai akan wannan cewa neman ilimi yana bukatar jura wahala kamar yadda yake cewa da qadril kaddi sabul ma'ari gwargwadon wahalar da ka sha gwargwadon ɗaukakar da za ka samu wa man talabal ula saharar layali duk mutumin da yake neman ɗaukaka dole ya raya jarari. a wata waƙa yake cewa a wani baitin ya gusu fil man talabal la'ali duk mutumin da yake neman lubulu to dole sai yayi mutu a cikin ruwa yace ataru mulula wa tanamu layla yanzu kana neman da kuka kuma kake yin bacci da daddare ba zai taɓa yiwa ba saboda haka shi yasa wani kuma daga cikin mawaka yake cewa a ranar nafsan tashtahi an tu'izzaha falasta tanalu al'izza hatta tudillaha naga kana da wata rai wacce kake so ka ɗaukaka ta ina baka labari ba za ka taɓa samun ɗaukaka ba sai ka kaskantar da kanka a wani bankin yake cewa duk mutumin da yake neman ilimi ba tare da ya sha wahala ba yake cewa to da kununun hauka ma fanni fanni mana mutum yana neman wani abu ne wanda yake mustahil babu yadda za a iya zamanto wannan abun ya samu saboda haka duk mutumin da yake neman ilimi dole sai ya jura wahala imam malik yana cewa babu mutumin da zai samu ilimi ba ce sai talauci ya cutar da shi ibn al-jawzi wanda ya rasu a shekara ta ɗari biyar da casa'in da bakwai bayan hijira a cikin littafinsa na saidul kafir yana bayani a kan irin wahalar da ya sha wajen neman ilimi yake cewa sai da ya kai har ma ya zamanto cewa wainar da zai ci sai ya je bakin kogi ya tsoma ta a ruwa tukunna sai ya tsoma ta a ruwa idan ya zamanto cewa ta ji ƙasar nan zai ci yake cewa yanzu kuma ga shi da gaba Allah ya sa mutanen da suke mana dariya suke mana ingilanci ya zo fi alfarma ibn jauzi ya yi shekaru 87 akalla a duniya saboda an yi saɓani yaushe aka haife shi wasu sun ce 509 wasu sun ce 510 wasu sun ce 500 goma sha ɗaya amma an yi baƙi cewa ya rasu a shekara ta ɗari biyar da bakwai to kaga inda ma za in muka bar shi abin da ya fi shahara cewa an haife shi shekara ta ɗari biyar da goma to kaga ya rayu shekaru tamanin da bakwai na taɓa jin shek abdulkarim al-khudayr ɗaya daga cikin manya-manyan malaman saudiya yana cewa malamai sun ce inda za a raba littattafan da ibn al-jawzi ya wallafa a shekaru 87 din nan a raba a kwanaki na cikin shekaru 87 kaga kowace kowace shekara daya a musulunci tana daidai da kwana 300 da wajen 55 to inda a ce za a raba waɗannan littattafansa da ya wallafa a kwanaki a kwanaki 355 87 a raba su kullum ya rubuta kurrasa biyu mana tun daga ran da aka haifi sha zuwa ran da ya mutu inda za a raba yawan tafa dama da shi da suyuki babu wanda ya zamanto cewa ya fi yawan rubuta tafai daga cikin ka'idoji ka'ida ta nawa kenan akwai wanda yake lissafa ta nawa za mu faɗa ta shida na ka'ida ta shida to kun yi saɓani wacce ce ƙa'ida ta farko ta farko ikilasi ko ta biyu fa na barin zinabai ta uku aiki da ilimi ita ce ta ta uku ko to ta hudu fa jura wahala ko to yanzu wannan ta biyar ce kenan ko kadi yana cikin wancan aiki ta biyar kenan ko to ƙa'ida ta biyar shine amfani da lokaci magabata na garin suna kasance suna amfana da lokacinsu ba sa yin sakaci da lokacinsu saboda haka ba wanda za ka samu irin a cewa mutum yana da wani aboki na kudda kutu wanda ba abin da ya kira ba su sai sai sai Wani ɗalibin ilimi baya haka saboda haka sun kasance suna kulawa da lokacin su yadda kamata ɗaya daga cikin su yana cewa alaita min al anna layaliya tamurru bila ilmi wa ahsibu zalika min umri yanzu ba shi daga cikin asara a ce dare ya zo ya wuce ban yi karatu a daren nan ba kuma in kirga shi daga cikin kwanakin rayuwata ibn taymiya al wanda ake ce masa abul barakat wanda shine yayi muntaka wanda shaukani ya masa sharhi a littafin sanilul autar an ce ko ban ɗaki idan zai shiga to akwai wanda zai tsaya a gefe yana mai karatu saboda wannan lokacin da zai tsuguna yana ganin sa shi ma kai ya tafi a banza ibn rushdil hadid ibn rushdil hadid wanda ya rasa shekara ta 595 bayan hijira shi ma a yadda aka faɗa an ce tun da yake bai taɓa zamanto cewa ya samu yankewa wajen neman ilimi ba sai kawai ran da mahaifiyar shiga rasu shi ma rana kawai ya tsallaka wasu gari kawai aka tsora saboda haka zarnuci mai talimul ɗari ɗariƙun ta'allum yake cewa yana daga cikin dalilan da ya sa ne wa sa'o'i na zarra ne ni ban taɓa samun fatara a neman ilimina ba. me nan fatara a nan na bai taɓa ba shi ba ko ala fataratin minar rufin. kaga in kitsa yake nufi na ki taɓa samun yankewa ba a neman iliminsa akwai wani malami da aka nuna mana shi a riyar wani shek abdulaziz Rashi, wasu wanda suke sauraron malaman saudiya za su san shi aka ce mana inda da ya lantarki shek abdulaziz bin abdullahi bin abbas bai taɓa yin bashi ba a shekaru ashirin da biyar sai so yi to da haka shi ma yana gama idan ya rasu shi ma ya zama malami to kaga wannan fatarar da yawa ita take jawo matsaloli ya zamanto cewa baka samu ilimi ba za ka fara zuwa wajen malami ce ka yanke na watanni ka daina zuwa ƙa'ida ta shida kenan ko yawan maimaita karatu da yawa za a ga yanzu karatu zuku ake yi mutum idan aka fara littafi yana so ya zamanto ya yi sauri ya gama ya yi sauri ya gama wannan karatu. wannan yana daga cikin abin da ya sa ake samun rabin malamai za a ga mutum ya gama littafi amma bai yi tsanansa ba mai ta'alimin muta'allim ɗariƙu ta'allim azzarnuji kenan yana cewa yana da kyau mutum ya dinga maimaita karatun da ya yi jiya so biya karatun da ya yi shekaran jiya hudu karatun da ya yi kwana uku da suka wuce su kuma ya maimaita shi kuma su uku karatun da ya yi kwana hudu da suka wuce ya maimaita shi su biyu karatun da ya yi kwana biyar da suka wuce ya maimaita shi so biyu kullum haka ne saboda haka maimaita ilimi da kuma haddace ilimi shine babban abu sheka ibn hazm al zahiri wanda ya rasu a shekara ta 456 lokacin da aka kona littattafan sa yace ai ba ku komai ba idan kun kona littattafai abin da yake nan ba za ku iya kona shi ba saboda haka yana da kyau mutum ya dinga maimaita ilimi har ya haddace shi wata rana akwai wani a wani daga cikin malamai ya zo ya zauna yana ta maimaita karatun da yana ta maimaita sai baiwar shi ta zo ta ce ka kana ta maimaita wannan karatun har ni ma da nake kusa da kai na hadin yace to karanta mun ta karanta bayan an dawo wajen kwanaki sai ce ina wannan karatun dan maimaita mun ku ku ta manta yace wannan shine dalilin da yasa kika ga ina ta yawan maimaitawa su ana so ɗalibin ilimi ya dinga yawan muzakara da ya zamanto kana ɗaukar littattafai guda biyu a wajen malami amma ba ka iskani gara ya zamanto cewa littafi ɗaya ne kake yi kana biya shi yadda ya kamata ƙa'ida ta bakwai daga cikin ƙa'idoji waɗanda suke da muhimmancin gaske a wajen neman ilimi shine mutum ya fara da littafin da ya dace da shi wannan kuskuren yana faruwa daga wajen malamai da kuma wajen masu karatu za a ga yanzu malami ya zo majalisi ɗan ƙarami sai ya ɗauko bulogul maram ko sayuwar bukhari ko ya bukari sai ya zamanto ya fara da shi wanda ka ga kuskure ne saboda galibi yana da illoli guda biyu na farko galibi waɗanda suke halartar majalisun za su dinga zuwa ne don neman lada suna kusurtsinta amma ba kasafai za a samu wanda zai gashi malamin ba idan ya mutu ko baya ne malamin yana mutuwa majalisun ya mutu saboda dama littafin da yake koya musu ya fi ƙarfinsu sannan kuma za ka samu cewa ta ɓangaren ɗaliban su ma wani yanzu za a ta wani hadis ko ahalari a koyar wani sai ya raina ya ga cewa tintini ya iya wannan wannan shi ma kuskure ne ko kai kaɗai za ka karanta littafi in ka karanta su ɗaya idan ka zo ka sake karantawa sai ka samu wata fa'ida wacce da baka karanta ba baka same ta ba yana daga cikin tarbiyyar da muka samu a lokacin da muka yi karatu a saudiya shine za ka ga malami babba profesa amma sai a ɗauko shi daga nesa ya zo yana karanta da ɗan ƙaramin littafi shi wancan profesa abdulkarim al-kudayar da na gaya muku yana cikin hayar kibarar ulama ya taɓa zuwa shekarar uku yana zuwa madina mana arba'una a shi sai da muka shekara uku muka gama kuma tsakanin daga inda yake zuwa daga riyadh zuwa madina ce kilomita 850 ne to yanzu wani malamin inda za ka ɗauke shi ka tura shi gombe ko ka tura shi kano ma ka ce koyar arba'u na hadis sile ka kare na mai hankali saboda zai ga misali yanzu kamar na hadis a rasa littafin da za a tura ne na koyar arba'u na hadis to shi wannan profesa ne a ilimin addini ba ma wai iya profesa ba malami ne yanda kakken malami wannan shi ya sa ma aka sashi a kwamitin masu fatawa na saudiya saboda haka wannan ya sa za ku ga malaman zaure suna da hikima sosai yanzu idan ka je wajen malamin zaure za ka fara koyan fikihu me zai ce ka tsawo in ka gama ba in ka kammala alari ba in ka gama ismawi ba in ka gama iziya ba in ka gama risala ba a'a la haskari irshadus salih zai ce ka sau bayan idan ka gama irshadus salih to daga nan sai ya ce ka je ka in Allah ya maka ido sai ka so a askari ko a sai ka so muktasa lawali da sani ko to wannan shi ne fa to kaga wannan dabara ce kuma za a ga wannan stages din da ake ji suna da muhimmanci yanzu mutumin da ya zamanto ya fara neman ilimi daga risala ba zai fahimci karatu ba kuma wannan yana daga cikin dalilan da yasa ake samun rabuwar kai ake samun yan zafin kai saboda wasu daga cikin waɗanda suke da zafin kan su kansu karatun ta sama suka fara ba su faro daga tushe ba yanzu mutumin da ya zo ya fara neman ilimin hadisi ya faro daga bulugul maram ya za a iya gane ya zo yana karanta bulugul maram ana cewa ha za uzar ha za mu kafe ha za mu ku ha za marko ya za a iya fahimta amma ya kake gani inda ya fara da arba'un hadisi da ya arba'un hadis ya zo ya so umdatul akam ba yadda za a yi wajen malaman zaure zai malamin zaure zai koya ma ilimin hadisi ya zo ya ce ka je ka faro daga kulokul mara zuwa zai yi ce ka je ka so arba'un hadis ko ka je ka so majmu'ul baharai ko ka je ka so haqqul mubin ko waɗannan littattafan na ƙasa ƙasa ba zai taɓa koya ma daga wannan ba saboda haka dai shi yasa yana daga cikin ka'idojin da suke cewa man rama ilma jumlatan zahaba an jumla duk mutumin da ya nemi ilimi tashi daya to zai tafi zai rasa ilimin tashi daya a wata ka'ida kuma suna cewa man hurimal usula hurimal usul duk wannan dubaro ilimi da tushe ba to za a haramta mai ya zama malami ka'ida ta gaba shine mai neman ilimi ya zamanto cewa yana girmama malamin wannan yana daga cikin kurakurai da kuma matsaloli wanda muke da su da yawa Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani yana cewa la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum kar ku taba sanya ya zamanto kun sanya ya zamanto kun sanya yadda za ku kira annabi haka za ku kira kowa to wasu malaman suka ce haka ma malami wanda yake koyar da kai ilimi haka ya kamata ka dinga girmama shi ka dinga kimanta shi sai dai ka ce shek ko ya sayyadi kada ka yi ka dinga kiran sunan shi a gaban shi إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذاهما لم يكرما فاقنا بجهلك إن جفوت معلما واصبر لذلك إن جفوت طبيبا saboda haka in dai malami baka girmama shi to babu yadda za a yi ya zamanto kai ma ya baka ilimin da ya kamata saboda haka ana so mutum ya dinga girmama malamin shi kai ya jaye a kaman shi kar a tambayi malamin shi wata matsala in yana gurin ya bada amsa wani daga cikin magabata abin abi ba yake cewa akan tambaye na kan ji hadisi a wajen saurayi na san hadisi tun kan a haife shi amma sai in nuna kamar ban ma taɓa jin wannan hadisin ba saboda haka yana da kyau idan kana gaban malami zaman to ka dinga kaskantar da kai saboda wannan shi zai sa ya to ka samu ilimi yadda ya kamata ka'ida ta ta tara ko ta takwas ko ta tara ta tara ka'ida ta tara shine samun abokai na gari aboki yana da tasiri sosai wajen samun ilimi yadda ya kamata saboda duk lokacin da ka samu aboki na banza to wannan abokin zai shagalar da kai daga samun ilimi yadda ya kamata ina fatan mun gane bakar abu zai a cikin littafin sahila su ɗalibin ilmi ya kasa abokan gida uku akwai sadiku fabila akwai sadiku manfa'a akwai sadiku lazza saboda haka yi wasiya da cewa ka rike sadiku fabila mana aboki wanda ba abin da zai haɗa ka da shi sai abin da zai amfanar da kai zuwa lahira aboki yana da tasiri sosai a rayuwar neman ilimi shi ana so mutum in zai abota lokacin da yake neman ilimi ya samu wanda ya fi shi himma saboda idan ka samu wanda bai kai ka himma ba to wannan zai taimaka wajen ya zamanto cewa ba ka samu ilimi ya fi kamata wani yana cewa la tasqabil kaslana fi halati kam salihin bi fasadi akhara yafsudu عدوى البليد إلى الجليد سريعة والجمر يوضع في الرماد فيخمد yana cewa kada kai abota da ka katalalle a duk kowanne irin lokaci da yawa mutumin kirki in ya haɗu da mutumin banza sai shi ma ya lallace aduwal balidi ilal kalibi shari'atu da kiki yana yin tasiri a wajen mai ƙoƙari. yanzu ba ka gani inda za ka ɗauki garwashin wuta ka saka a cikin toka bayan wani lokaci mai zai zuma ya zama saboda haka yana da kyau mutum ya zamanto cewa idan zai yi abota ya abota da wanda yake mai mutunci mai daraja idza kun tafi kaumin fasahin khiyarahum wala tashhaq arda ardu fatarda ma'a radi an ilmar ila tas'al wa sal an qarinihi wa kullu qarinin bil muqarani yahtadi ka'ida ta goma shine mallakar littafi duk mutumin da yake zuwa neman ilimi amma ba shi da littafi sai dai ya zauna ya saurara sun ce har abada ba zai zama malami ba sai dai ya zama muridi waɗanda suna gefe in an yi karatu su kabbara su ce Allahu Akbar amma dai ya zama malami a shi yana zaune a kan teburi shi ma yana ba da ilimi ba zai yi ba saboda ilimi yana buƙatar muraja yana buƙatar muzakara littafi shine zai taimaka maka wajen ya zamanto cewa ka koma wajen waɗannan abubuwan da ka karanta duk lokacin da mutum ya zamanto cewa ya yi ilimi amma kuma ya zamanto cewa ba shi da littafin da zai koma zuwa gare shi to wannan zai taimaka wajen ya zamanto cewa bai samu ilimi yadda ya kamata ba idan kuma mutum ya samu littafin yana da kyau kada ya karatu shi da karfi da yawa yana daga cikin abin da yake cutar da mu yanzu shine malamai waɗanda suke yin karatu shi da karfi mutum zai ɗauki littafi sai ya zamanto cewa ya dogara da fahimtarsa bai je wajen malamai akalla sun karantar da shi usul da kuma kawai na wannan ilimin ba kawai sai mutum ya je ma yana karantarwa kowanne ilimi yana da terminologies nasa waɗanda in ba masu fannin ba ba za ka iya gane su ba na kar mutum ya yi karatun ci da ƙarfi akwai misalin da malamai suke kawowa na wani mutum wanda ake ce masa tomal hakim a da can a zamanin da ba a yi tuhu ba a yi kawai rubutu ake yi haka ba tuhu daga baya ne aka fara tuhu to akwai wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alhabbatu sauda shifa'un min kulli da bakin algarib yana maganin kowace cuta shi tomal hakim sai ya zama malamin kanshi da haka da ya zo ya dauki ya dauka sai ya karanta da kansa maimakon ba'u sai ya sa ya'u sai ya zama ne sai zama alhayyatu sauda shifa'un min kulli da bakin mutunci yana maganin yayin ka bakin mutunci ya ce ya mutu haka wannan sharrin yin amfani da ka nan wajen neman ilimi ka'ida ta biyun ƙarshe ina ga ita ce ta sha ɗaya ko Shi ne mutum ya amfani da kuruciyar shi neman ilimi a lokacin ƙuruciya an yi jima'i cewa ilimi ya fi shiga a lokacin da mutum yake da ƙuruciya mutum yana matashi matsaloli ba sai masa yawa ba ya nemi ilimi a wannan lokacin shi ne abin da ya fi ibn jama'a cikin littafin sa tafsirul sami ya kawo magana imam shafi'i da yake cewa law kullibtu basalan ma hadithu mas'alatan inda an tallafa mun koda siyan albasa ne to da ban haddace koda mas'ala ɗaya ba saboda duk lokacin da ya zamanto matsaloli da yawa sun yawa aka to wannan zai taimaka ma wajen ya zamanto cewa ba za ka ba zai yi ya zamanto cewa ka iya haddace abubuwa ba ke sa wasu ke cewa ana so ɗalibin ilimi a farkon neman iliminsa ya zamanto ba ma shi da aure saboda wannan shi ne sita ya zamanto ya nemi ilimin yadda ya kamata musamman aka yi aure a talauci kamar yadda wasu ke cewa man ta zan waje da kibar baha duk mutumin da ya yi aure to ya hau kan koyi saboda haka ala kulli hal yana da kyau ɗalibin ilimi ya zamanto cewa ya nemi ilimi yana da ƙuruciya kamar yadda wani mawaƙin larabawa yake cewa arani an ta mata allamtu filkiba walastu bi mata allamtu filkiba na ga duk abin da na haddace ina babba sai in ga ya tafi amma duk abin da na haddace lokacin ina yaro to ina riƙe shi yasa aka rawaito daga Hassan al-Basri yake cewa hadda yaro yana karami kamar rubutu ne akan dutse in dai ya rubutu ba zai gogo ba haddar babba kuma to kamar rubutu ne akan ruwa shi kuma in har ya rubutu to ba zai zauna ba saboda haka wani daga cikin magabata yake cewa imam shafi'i ne ma yake cewa wa man fata hutta alimu waqtin shababihi takabbir alayhi arba'an lima maki duk mutumin da bai yi karatu yana yaro ba to kamar kafara guda hudu irin kabara da ake wa matattu don haka yana da kyau mutum ya dage shi ta annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ku bace abubuwa guda biyar kafin abubuwa guda biyar kaga da dauki annabi sallallahu alaihi wasallam shababuka qabla haramika lokacin da kake saurayi kafin ka zama tsoho ina fatan mun gane wannan amma kamar yadda malamai suke cewa in mutum bai samu ya nemi ilimi ba yana yaro to daga baya idan ya girma zai iya nema Allah zai iya dace da shi ibn hazm az-zahiri wanda ya rasa shekara ta nawa ma muka ce da su dari nawa dari biyar da biyar ba ibn hazm bane ya rasa dari biyar wanda ya rasa dari biyar da biyar waye a'a ibn taymiya dari bakwai da ashirin da takwas ya rasu waye rasu dari biyar da biyar na kamar wani ya faɗa wane ne na wakace wakace gazali gazali shine ya rasu a wannan ga wani can ya faɗi lokacin da ibina ibina ibina hajjim ya rasu yaushe ya rasu ma kace ɗari nawa shi ibina hajjim ma ai rasuwarsa ta fi kowace sauki idan na ba ku da shi 456 kaga kawai ko 5 6 a jere kake kawai in ce ko five kaga a jere kake ba matsala ka haɗe to shi ibn hazm an ci asali bai yi karatu ba kamar yadda kamar yadda zahabi ya kawo kissa a cikin siyar alamin nubala zahabi ya kawo kissa a cikin siyar alamin nubala cewa wani lokaci ne ya shiga ya shiga wannan ya shiga wajen ya je masallaci sai aka ce mai ka tashi ka yi nafila sai yi nafila wata rana sai ya tashi shiga sai ya tashi zai nafila tun da dama shi bai karatu ba bayan la'asar ne aka ce ba a nafila bayan la'asar sai ya ce da shi kuma sai ya je ya nemo ilimi ya ba za ma a ƙara cin su gyara ba ya je ilimi ya zama babban malami wanda ba yadda za a yi tarihin malamin musulunci suka baka sa ibn hazm ba kuma bayan ya girmama ya nemi ilimin littafinsa al-muhalla mujallabi goma ne amma da kayan rubuta asalin littafin mujalla ne shi ne samari ɗinsa a mujalla mujallabi goma ne ya haɗa ba da nake da shi mujallabi goma ne amma kuma gaba ɗayan shi a da kayan rubuta shi kuma in ka ga hadisai da sanadi yake rawaitowa har zuwa annabi tare da cewa shekaru 400 da wani abu ne tsakanin shi da annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ga ibn hazmi ya zama babban mutum haka waye san waye babban malami da cikin manya manyan malaman na hawo sibawai sibawai asalin ilimin hadisi ya fara nema da ya zo gaban malamin shi na mamanta hadisin da ya jawo ce kuskuren na hawo malamin shi ya gaya mai bakan magana shi ne ya ce shi kuma sai ya je ya nemi ilimin hawan nan ba balarabe ba ne amma kuma ya zama liman a hawan ba yadda za a yi maganar hau, ba kawo magana su ba wani yana da kyau ya zama dole sai an kawo shi ka'ida ta goma sha biyu ita ce ka'idar karshe shi ne ɗalibin ilimi ana so ya zama mai tawalu yana kaskantar da kai ba a so mutum idan yi ilimi ya zama da mutane zaye ko ya dinga ganin waɗanda suka ilimi a matsayin ba wani abu ba ne yana da kyau ya dinga tuna cewa ilimi falala ce daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi yana cewa inna Allah auha ilayya an tawaba Allah ya yayi wahayi zuwa gare ni cewa ku kankantar da kai hatta la yafkara ba'dukum ala ba'd Sai da wani sashi ba zai yi alfahari ga wani sashi ba mai talimul muta'allim tsarikul muta'allim yana cewa an ilmu harbun lil mutane kasai ne harbun ilmakanin ali ilimi yana gangarewa daga saurayin da yake da girman kai kamar yadda diddigar da ruwa ya ego take gangarewa daga a gurin da yake da tudu amma akwai bambanci tsakanin girman kai da kuma girmama kai girman kai rawanin tsiyani ne girmama kai kuma shine izzatun nan ana so ɗalibin ilimi da kuma malami ya zama yana da ita kar ya zamanto waɗanda suke da mulki ko kuma waɗanda suke 'yan siyasa ko waɗanda suke da kuɗi ka dinga ganin su sun fi yana da kyau ya zamanto ka dinga ganin ilimin da Allah ya baka ba abin da ya fi shi lokacin da imamu malik wanda ya rasu a shekara ta 179 ya rubuta muwadda sai haruna rashid ɗaya daga cikin halifofin abbasiya wanda ya mulkinsa daga shekara ta 170 bayan hijira zuwa shekara ta 193 yake da imamu malik ya zo ya koyar da yaransa muwaɗa. yaransa su ne al'amin da kuma ma'amun shi al'amin shi ma ya yi halifancin daular abbasiya bayan mahaifinsa daga shekara ta 193 zuwa shekara ta 198 shi kuma ma'amun shi ne ya yi halifanci bayan al'amin din shi kuma daga shekara ta 198 zuwa shekara ta 218 tsawon shekara 20 kena saboda haka sai ya kira shi ce zo ya karantar da muwatsa ya karantar da su muwatsa sai rubuta mai wasiƙa ya a ɗin mai ta wala ya ake hmm. ilimi zuwa mai ake amma ba shi yake zuwa ba kaga yanzu inda wani ne mata shugaban ƙasa ta ce zo dila yana koya wa yaranta karatu alfahari ma biyu kamar shi imam malik ya ce ba za shi ba kuma a lokacin ta haruna rashid ya fi kuɗin shugabannin ƙasar yanzu saboda duk daular musulunci ne har yadda suke kyauta ma za ka ga ya fi yanzu tunda za a ga mutum ya zo ya yi waka an ba shi dinare dubu talatin duk dinare dubu ɗaya yanzu tana daidai da miliyan sittin da wani abu to mutum zai yi waka ta mutum uku biyar a ba shi dinare dubu talatin ya ce amma ba za shi ba aliyu bin abdulaziz jurjani wanda ya rasu a karni na hudu yake cewa ya kolo na lifi kan ibadun wa innama ra'au rajulan an mawubi ibul ahjama yake cewa suna cewa ni mutum ne wanda nake da yunkewa ba na shiga cikin mutane ya ce a'a in dai ga mutum ne duk gurin wulaƙanci ba a gane shi ya ce wa ma kullu barkin lahali ya tafi ne. wala kullu man laƙaitu arzahu mul'ima ba duk wata walƙiya ce in ta walƙa take ɗauka hankali na ba ba duk mutumin da na gan shi yake burge ni ba ya ce walau na ahlal ilmi sanuhu sanahum walau azzamuhu fin nufusi la uzima? inda a ce malamai sun girmama ilimi da ilimin da an girmama su idan da a ce malamai sun kiyaye ilimin da kiyaye da ilimin ya kiyaye walam abtazir khidmat al-ilmi li akhduma man la qaytu la li uqtama yace ni fa ban je na yi ilimi na ne wa wani hidima fa ni ma nayi ne dan amin hidima saboda haka shine dalilin da yasa zaka bambance tsakanin malaman yanzu da kuma malaman da su malaman da suna da izza suna da girmama ilimin su shi yasa a da can suke cewa sharrul ulama man yadkhulu ala al-umara wa sharrul umara man la yadkhulu ala al-ulama mafi sharrin malamai shine wanda yake zuwa wajen sarakuna mafi sharrin sarakuna kuma shi ne wanda baya shiga wajen malamai saboda haka shi yasa ɗaya daga cikin magabata yake cewa malamin garinmu yana yawan neman ya gani amma su ɗaya nake ba shi dama ya ganna a sha take cewa sarkin garinmu yana yawan neman ya gani amma su ɗaya nake ba shi dama ya ganna a shekara sama ya za ka yi da yanzu malaman yanzu za a kira su gidan gwamnati kuma ma yi awoyi gwamnan bai fito ba ba wanda zai iya tafiya saboda haka malami wanda yake koyar da ilimin musulunci yana da buƙatar abubuwa guda biyu amma ɗaya ya fi ɗaya muhimmanci yana buƙatar ya zama yana da sana'a yana da buƙatar kuma ya zama yana da alƙana'a wato wadatar zuci shi yasa muhammadu aminu shankisi wanda ya rasu shekara ta 1393 yake cewa na zo da wata taska daga biladi shankis ya ce da wuya ka samu wanda yake da irinta shi ne dangana da wadatar soji. haka magabata na garfi malamai a na abira ba ɗaya daga cikin magabata na garin malamai bawa ne aka 'yanta shi baki ne kamar yadda suke cewa yana da siffofi na muni yana da shanyayyen hannu yana da cin zanzana yana da siffofi da yawa na muni amma saboda da za ku gane darajar ilimi suka haɗu da suleiman bin abdulmalik ɗaya daga cikin halifofin daular umawiya ya gama halifancinsa a shekara ta 99 a shekarar ya mutu ya haɗu da al'adun abira ba a harami ya ce masa ka tambaye ni duk abin da kake so sai ce mai ɗan kira ina so zan je na yi ɗawaki na fito saboda yadda za ku san darajar ilimi ya jira shi ya je ya ya fito sai ya fito sai ya sake maimaita mai ya ce ka tambaye ni duk abin da kake sai ya ce mai wala na shiga na fito ba roƙi Allah ko abu ɗaya na duniya saboda haka kai ma ba zan canza ka ba hakan Hisham bin Abdul Malik shi ma ɗaya daga cikin halifofin daular Umayya suka haɗu da Salim bin Abdullahi bin Umar a masallaci ce ma in kana da bukata ka tambaya a maka ce wallahi ina jin kunya na tambaya wanda ba Allah ba a masallaci saboda haka sai ya fita waje ya jira shi da ya fita waje ya jira shi bayan an gama sallah ya fita waje sai ya jira shi a wajen masallaci shi Hisham bin Abdul Malik da suka fito ya sake maimaita mai a wajen masallaci ce duk abin da kake so ka faɗa a maka shi ma ya gaya mai irin na adabi na ba ce har na gama na fito daga masallaci ba roƙi Allah komai na duniya saboda haka tunda ba roƙi Allah ba kai ba zan roƙe ka ba kai da kake malu Su ala kulli hal wannan shine dalilin da ya sa za ku ga bambanci tsakanin malaman yanzu da kuma malaman ta malaman yanzu da yawa daga cikinsu allah bai azurta su da wadatar zuci ba malami yana so shi ma a dinga kai 'ya'yan shi a tijo a dinga wannan a dinga ɗaukar shi a manya-manyan motoci saboda haka wannan sai ya sa sai ya wulaƙanta ilimin haruna rashid a wace shekara ma muka ce ya rasu na a wace shekara ya rasu na ɗari da ɗari inda uku wani lokaci ya gama aikin hajji sai ya ce a ɗan zagaya da shi wajen malamai su mai wa'ani tun malamin da ya je wajen shi sai ya tambaye shi ana bin ka ba ya ce eh, sai a ɗau ka kuɗi sai a bashi har suka je wajen ku zai bin iya ya ce ya mai wa'azi ya mai mai shiga biki daga cikin wazuzzukan da ya masa ya ce ka tuna waɗanda kake mulka ɗayan abubuwa uku akwai wanda ya girme ka akwai wanda ka girma akwai wanda kuke daidai saboda haka wanda ka girma kamar yadda shi ɗanka wanda kuke daidai kamar yadda shi ɗan uwanka wanda ya girme ka kamar yadda shi babanka don haka ce ka girmama babanka ka kimanta ɗan uwanka ka kuma ji tausayin ɗanka ya fashe da kuka ya ta kuka bayan an gama ya ce mata ko ana abin ka bashi ya ce da kuzel bin ya ce eh akwai bashin da ake dina idan za ka biya akwai bashin da na ɗauko a wajen allah na farallai da sunnoni Su ne ba ba na iya biyan sai yadda ya kamata idan za ka iya biya saboda haka ya shiga cikin gida ya ta kuka bai wata ta ce inda da kaɗan an shi wani abu mana tun da muna cikin talauci kaga zai ɗan taimaka mana ya ta kuka ya ta rusa kuka saboda haka da kanta ta fito waje ta ce don allah ka cutar da ba allah nan ka ce ta ce da haruna su yana shugaban kasar duniya duka to wannan yana daga cikin dalilin da ya sa za ku ga malamai na da irin yadda suke da kima amma yanzu wani lokacin malami zai zo ya zauna sai ya zamanto cewa sai ya zamanto cewa za ku ga kallon banza ma masu kuɗi suke masa saboda sun san yadda yake ta'amun da su so yana da kyau malami ya dinga daraja iliminsa ya dinga tuna cewa arziki nufin Allah ne kuma wannan daraja ilimin nasa da yake yi shi ne zai sa ya zamanto mutane su ɗauke shi da muhimmanci amma in dai kwaɗayi ya sanya shi ya zamanto cewa ya zamanto cewa ya zubar da mutunci iliminsa to za a samu mushkila ina ganin mun yi dozin da ko sun isa haka Allah maɗaukacin sarki ya ba bamu dacewa idan aka kira sallah sai mu amsa abin da ya sauka na tambayoyi ko kuma yan kwamitin masallaci sun ga sai an amsa tambayoyi a sannan za a kira sallah to duk abin da suka yanke shine zai zama maslaha insha Allah sallallahu ta'ala a'lam Yeah.